goma samar da agajin gaggawa ta nema ta ce mutane bakwai ne suka halaka wasu kuma guda goma sha shida suka samu munanan raunuka sakamakon tashin bom da ya auku a wata masallaci da ke anguwar jidare bayan high court coordinator samar da agajin gaggawa ta nema muhammad kanan ne shaida muryar amurka wanda kuma ya jawo hankulan jama'a da su mai da hankali game da irin wannan tashin mai da ke auku a unguwannin su wannan yau da safe da asuba wayannan mutane kuma sun sake kai wannan hari a wani masallaci a can polo a wajen bayan wata kotu ta gwamnatin tarayya inda a nan gurin kuma har mutane wajen shida suka hallaka yanzu ɗaya karu bakwai mm, mm. Ah, muna da mutane ah, kuma goma sha shida wanda har yanzu suna nan suna karɓar magani. to ne iya kamar me ya kamata jama'a su dinga mai da hankali ne game da irin waɗannan abubuwan yadda ke faruwa kamar me ya kamata su yi ne. ai jama'a ah, ya kamata su tashi sai wanda aka ce an hana shi yin sa wanda yake wannan ɗaya eh, tana daga cikin sallah na farin farilla a nan masallaci ake kuna jan dole ku tashi ku ku tsara kan ku lura da masallacin ku ku kare kan mm. ah, mu kuma za mu yi magana za mu kara magana ga jami'an tsaro inda in sun zo su ba za su gane wannan masallaci ba ne wannan ba masallaci ba ne mm. to dole ne jama'a su ne za su tashi mm. da kan cewa sun shirya wani abun nan da za su dinga kula da masallacinsu na biyu kuma su tabbata masallaci an gama a yau da misalin karfe biyar ne dai aka samu wannan tashin bom din a wata anguwa da ake kira jiddari bayan high court inda wannan kunyar bakin wake kusa cikin wannan masallaci a daidai lokacin da ake gudanar da sallar asuba ya kuma ta da wannan bom din ya halaka waɗannan mutane da kuma ta wasu da dama irin wannan tashin bom a masallaci dai ya zama tamkar ruwan dare musamman ma irin anguwanni da ke bayan gari inda irin waɗannan yan kunnan bakin wake kan yi jigida da babu mai su kuma kusa cikin masallaci su tada su su kashe kansu sannan kuma su kashe waɗannan masallata na dai zan tada ɗaya daga cikin wadda Allah ya wa dogo unguwa wanda ke cikin wannan masallaci lokacin da wannan bomb din ya tashi amma ko kurjini bai samu ba ce kana cikin masallacin ma lokacin da wannan abin ya faru wallahi mana ci amma kai ka fita lafiya kam an ah, lafiya kala wala mun a wani anguwa ne abin ya faru ne specific a ah, kuna wajen high court ba ok bayan high court ne eh okay kai kana cikin masallaci wallahi na ci a zuwan aje ne ko kuma ya zo da shi a jikinsa ne a ah, wallahi ba wanda ya sani kawai dai mun je mun ji kara ne ba wanda ya sani ko an an zo ne ko an sa da ba da da ne ma daga da farko an sa ne ko me ba wanda ya sani kawai da mun ji kara ne kawai kuno ne abin kuka fita lafiyan ku kalau eh yanzu dai kam mutuwa ne da wasu akwai dalo lokacin mu biyu mun fita akwai wani kuma wanda sun fita eh, eh wanda suka ji ciwo fa Ah wanda sun ji ciwo da bazo ke ma mutum mutum yanzu da suna asibiti da sauran abokan mu da Shi eh, matsala ce da ka samu ko Ah ba wanda ba ba wani matsala ce kina wallahi yanzu wanda ke na duba ma dojin dokta ma gaba gida yake ba wani ba matsala na ga gida ai ah, ya kake wallahi to Allah ubangiji ya kare mu amin eh. haka zalika na kuma zan tada ɗaya daga cikin makotan wannan masallaci Masallaci a kofar gidan ku take eh ba ta bayan gidan mu yau nace ya abun ya faru ne kamar karfe nawa ne wallahi dabba ba ne karfe biyar. Ana cikin sallah. Wallahi ana cikin sallah. Eh kamar ya kuka ji ku da kuke wannan anguwa? Eh to mun zan ke ma da gidanmu na ma da wurin ne. Eh mun fita za mu masallacin kenan abin da ya amsa sai muka kuya. Kuka koma. Eh, to da da da abin ya fashe kun sake fitowa kun ga mutanen da abin ya shafa? Eh mun ga su da yawa da mun sani. Eh sun kai nawa ne mutanen da abin ya shafa? akwai wanda sun raka rayuwar su ma akwai wanda sun fita saura kuma lafiya aka kamar wanda suka rasa rayuwar su sun kai nawa sun kai da tafi zai kai mutum zuwa shida zuwa bakwai haka eh wanda suka fita ba wanda suka fita ma sun kai mutum hudu haka saura kuma sun ji rauni eh, suna wanda suka ji rauni za su kai mutane nawa eh su ma asibiti za su kai 6 to 7 hmm, an kai su asibiti ne ko eh an kai su asibiti to a cikin su ne saura kuma za ta su sai suka cika wanda suka cika kace suna eh, amma an cire gawa guda a take da an cire gawa guda uku da munafikin da ya zo da sabon eh. guda hudu wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayani game da tashin bom da aka samu a wata masallaci na unguwar Jiddari da aka fi sani da bayan High Court da kuma ya halaka mutane da kuma jikata wasu Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya